wadda ba mai kwanci ba ce kaza kawai wannan kuma kaza mai kwanci ga abin da shafi gani a da sai fassara cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na 343 babu ilimi babu da yake magana akan harbu ne yake cewa lallai sanin kaza mai kwanci lallai wani mutum ne za a haɗu da shi mai yin rini rinin nan da abuja ko da abu fari ko mai yin sana'ar saƙa na alhariri ko mai saƙa tabarma kai ganinta dai kaza mai kwanci ɗaukaka ne da matsayi da tausayi da soyayya saboda abin da take yi na samun gumi da zafi da sauransu ya sanya har ta kyankyashe wannan ƙwayayen nata alama ne na tausayi ga 'ya'yanta wallahu alam Allah shi ke da sani soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi